Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za ku ji shawarar da likita ya baiwa masu sayan biyagara ba tare da izinin likita ba ko kuma sun je an duba su kafin su fara shan wannan magani. sauraron lafiya uwa jiki assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin a makon jiya dr muhammad ladan ya yi bayanin irin lahanin da viagra ke yi wa masu zuwa suna siye suna sha ba tare da izinin likita ba ya kuma yi bayanin irin cututtukan da idan ana fama da su to shan viagra ba zai zame wa mutum alheri ba. domin maimakon a gyara sai kuma a banna. A saboda haka likita zai ci gaba da yi mana bayani akan bayagra a yau. To likita idan mutum duk wa'annan bayani da kai mutum bai je gun likita an duba shi ba sai ya zama na cewa yana fama da ɗaya daga cikin cututtukan nan ko kuma biyu daga cikin cututtukan nan da ka bayyana ya je ya sha viagra nan wani irin lahani za ta mishi ko ko ba daɗe ko ba jima ko kuma nan take. ko yawanci in kana da irin wannan ciwo kan kin san shi ma viagra yana kawo akwai abubuwan da yake sa mu jikin ɗan adam ma haka kawai kin san akwai to waɗansu mutane za ga za su ganin su zai za ba su za su ga gani masu zai kuma suna gani za su ga ganin kala kamar irin shudi shudi haka za su ga gani waɗansu kuma ba su iya gani kuma za su rinka jin jiri haka da yawa to waɗansu mutanen kuma in ba su yi sa'a ba sai ga azzakar nasu ya tsaka wani awa hudu kuma an yi daɗe haka to yana iya bata azzakar na tuma iya saduwa da matansa ba sosai ma ba hajiya. To likita eh ka yi bayanin akan cututtuka ko mutum ya rika ganin dushi-dushi wato za ta ja mu irin shi lahani ko sabubuwa eh. baya ga waɗannan cututtukan kuma waɗannan cututtuka ne ko kuma waɗannan abubuwa gwagara ke samun mutum. Waɗannan su na rashin ji da gani shi wannan na duk abubuwan musamman abin da ake tsoro kenan shi yake kawo mutane yawanci abin da ke samun mutane da yawa kenan dai kuma kana da irin wannan ciwokan da muka bayyana din to zai sa jinin ka ya sauka sosai da yanda ma ba za ka iya ma tashi ba wani lokaci. To ta kan yi kisa? Eh, inda inda in kwana ya hajja kuma kana da wani wuri inda inda ka waɗi kisa inda hawan jini ya sauka sosai dole sai ka so mai dole ka waɗi. eh to in kai kana wani wuri ne daban ko kuma kana tuka moto ko kuma wani wuri inda kuma kwana to sai kuma ikon Allah To likita wace shawara zaka ba mutane wanda kawai da sun ga kasan wani lokaci da yake yanzu duniyar sai ƙara ƙanƙancewa take wani lokaci za a shiga yanar gizon nan ko a ga magani ana tallansa. sa wa ba ba tare da abin wancan shawara za ka ba mutanen mu kuma ka san mu 'yan najeriya muna da ma wannan al'ada banzan al'ada kawai in mutum yana fama da matsala sai ya je kemis ya sai magani to musamman ku maza masu aikawa ko kuma ku je ku sai viagra nan wace shawara za ka ba maza 'yan uwanka abin da zan ba maza 'yan uwana musamman waɗanda suka ɗan so manyanta a yi hankali da gaske domin kafin ma ka sha wannan ka je ka yi magana da likitanka ko kuma wani wanda ka wanda ke baka magungunan da ke sha likita musamman ka je likitan ka musamman ka bayyana mashi ka ce ga abin da ke faruwa zai iya baka shawara ko shawarce ka abubuwan da ya kamata ka yi abin da ya fi amfani kenan domin in ka je ka sai maganin nan kawai gaba gaɗe a kemis to sai kuma ikon Allah hajiya. Wato maimakon gyara sai a je a yi barna. Eh, a barna sosai hajiya gaskiya ne. <laughs> To a koda yaushe masu iya magana kan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. hajiya. <laughs> Gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Sosai hajiya. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Kai co a gaida likita bokan turai, a mai da sosai. na ce a gaida likita bokan turai a maida sosai To likita daga batun Viagra bari mu tsunduma kuma cikin wasiƙun masu sauraron mu. Wasiƙan mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen Abdulaziz Ibrahim ɗan makarantar kimiyya da fasahar lafiya da ke kan titin ko Shehu Tanimu ne a can Maiduguri. Ya ce da Allah ka mishi bayanin shin me yake kawo da tun kunne ne? Wai abin da mutane ke cewa earwax da turanci. da ke ka wa akwai wadansu irin ruwa da kuma yadda fata cikin kunnen yake eh. kan ta ruwa ne bayan an dan kamar lokaci lokaci yana taruwa to shi ke kawo wannan waƙa amma ya danganta waɗansu mutanen bai taruwa da sauri wadansu suna taruwa da sauri amma an kana da wannan ai yanzu akwai magungunan za ka iya sawa a ci wanda zai narkar da shi ya fitar da shi kuma akwai wani ruwa da ake sa amma ya kamata in mutum na da wannan ya kamata ya je wurin likita ne a a cire mashi wannan watsin ya fi kyau haka don mutum ya je kwantar tani da iya drum in baka sa abin da kake ba za ka iya bata wannan. to likita iya watsin yana eh, akwai lahanin da yake ne a kunne in yayi yawa. wani lokacin in yayi yawa mutum bai ji sosai amma in dai kana da shi ana iya cire shi da sauri haka ba wani wahala eh, akwai wata alama ne da mutum zai san cewa yana da wannan watsin ko kuma in eh. mutum ya ga bai ji sosai kila ita iya um, watsin ne ne wani kuma za ka rinka jin kaikayi ko kuma ka sa hannunka za ka rinka jin wani abu haka to in dai kana jin kaikayi da wani kuma lokaci wani lokaci ba ka ji sosai to ya wax din ne to in ka je za a iya cire akwai abin ake sa wanda ke narkar da shi to in ya narkar da shi sai a cire shi to eh, eh. to na abu sauki ne ana iya cire shi ba wani wahala hajiya baya kuma yawan da zai sa mutum ya kurmance ko ba bai bai wannan yawan hajiya To ina fatan shi Malam Abdulaziz yana kusa kuma ya ji amsar da ka bashi. To ga wannan wasiƙa likita ne ban ga suna ba. To amma mai tambayar ina jin ko daga Legas ne? Ya ce me yasa waɗansu mutane da zarar sun shaƙi warin man mota sai su rika harasuwa. Akwai yadda adam yake kenan akwai waɗansu ko ne waɗansu ma ko hayaƙin sukari wani lokaci ko wani hayaki ko wani ko wani kura wani lokaci bai dacewa da jikin nan adam an ka shaƙe shi to wannan akwai wasu abubuwa a cikin jikin dan adam an ka shaƙa bai dace daga sai kana son harawa ko kana son amai wannan su ma kai wani lokaci ma zaka suna samun wahalar numfashi ma an yi tsanani. to likita game wannan mai matsalar nan da in ya shaƙi warin ko man fetur ko kuma na hayaƙin mota ɗin yana harazuwa kuma bai da halin yin tafiya ko ta jirgin sama ko kuma inda zai je din ba jirgin sama ya kenan akwai abin da ake yi wa mutum akwai irin abin da ake sa a ya rufe hanci da baki inda za ka kan iska ta ciki yakan rage yawan abin da ke shiga cikin huhun dan adam ko kuma wani lokacin iya tsanani haka akwai su in don kura ne kuma wani lokacin na irin so harwa akwai maganin za ka iya sha wanda zai rage sa amma kyansa ka daina kusa da abubuwan da ke sa wannan eh, abin da ya fi amfani kenan hajiya. To likita kamar yadda na maka bayani in mutum zai yi tafiya din wannan abu da ake sa a hanci din ana sayarwa ne da mutum zai iya zuwa kamar kantin sayar da magunguna ya saya ko ku sai ya je likita ya bashi. A wannan ana iya samun su a kantunan magunguna kamar kin san ma nan kasashen ma kin san lokacin da yanayi ke canza wanda ake kira pollen din nan. Eh. Yawanci mutane sa shi domin shi ma waɗansu mutane suka shaƙe shi ko ni ma kai na shaƙe wannan da ya ga ina ta tari ko wani lokaci za ka majina na fita ɗansu abubuwa so wani lokaci dole ina amfani da wannan kuma da dare dole in sha wani magani. To, eh. to kamar shi wanda bai san warin hayakin mota ɗin nan akwai eh. maganin da za a bayan ne ko dai kawai sai dai ya rufe hanci. In ya rufa hanci in abin ya tsanani zai iya wurin likita akwai maganin za a iya bayan zai amma abu mafi kyau shi ne in ma motar zai rinka lura motar zai shiga ya tabbatar ba ta da hayaki da yawa. ya daina shiga motoci masu haƙin ba zai tafiya ne ya dubi motar zai shiga kafin ya shiga don ya rage tsananin zai iya rufe bakinsa da wannan abin amma ne zai iya dubar motar da ya shiga wanda ba da haƙi da wato wannan ya To Allah ya sa a dace. Shi kuma Sajar Markus Gambo a can Maiduguri. Ya ce wai yana son ya sani ne shan da wanka da ruwan sanyi ko kuma ruwan zafi yana so wai a mishi bayani to likita bai faɗi ba daɗa ko yana nufin tsakanin wanka da ruwan sanyi da ruwan zafi wanne ya fi amfani ko kuma akwai illa ne ban sani ba don kawai a nan ya tsaya ko yana sauri ne rubuta wasiƙar so saboda haka sai <laughs> bari mu ɗan yi karambani tsakanin wanka da ruwan sanyi da ruwan zafi akwai wanda ke jama mutum illa ne ko kuma wanne ya fi ba wani illan da kowanne ke jama mutum wani lokaci abin da yake sa wani lokaci inda kamar lokacin hunturu dun sanyi amma za ka iya don mutane amfani da ruwan zafi amma wasu mutane amfani da ruwan sanyi jinsu ba abin da zai musu ba abin da zai maka abin da ka ga dama kake so ka yi ka yi eh sai dai kawai sai dai yadda jikinka yake ne akwai wasu mutane in suka yi wanka da ruwan sanyi za ka jikinsu ko ba su jin daɗi to inda wannan na faruwa gare ka sai ka dinga amfani da ruwan zafi amma kin san ko nan kasashen lokacin tsananin sanyi mutane wanka da ruwan sanyi waɗansu mutane. eh kamar ma likita me yasa wasu mutane kamar ana tsananin sanyi sai ka ga sun je sun tuɓe kudan ce zandar haihuwa wasu je su faɗa rafi ana mugun eh, sanyi. ba su wani ciwo bai wannan bai kawo maka wani ciwo amma kamar in sanye tsanani bai kamata ka shiga ruwan ka daɗe a ciki ba. in ka daɗe me zai faru. ka daɗe yawan zafin jikinka zai ragu in ya ragu da an ka daɗe wanda zai iya zai iya saka jikinka ana kiran shi da yadda sanyin zai yawa yadda jikinka zai soma zai zai lahani wa jikinka kwarai da gaske. To. Ma gida ba mu da irin wannan sanyin da ya kai haka. A'a to to Allah ya sawaƙe. Ina sanyin kasashen nan wanda za ga abin yana sanyi har ruwa sai zama kankara. Eh. Wannan ne in dai ka shiga ruwan ka daɗe wannan yana kawo illa kwarai da gaske. To Allah ya sawaƙe. Ma in hunturu irin na wuraren mu ai wannan ba wani abin nan. Ko dai jikin mutum yadda jikin To to Allah ya sawaƙe. Amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai hoshi da ke jiki mai ke a san da ke a kake duniya ana ta wani sani Ba ana rawa kuɗi mata in dai je ki lahira uwar jiki babu mai hoshi da ke a san da ke a kake duniya ana ta wani sani Ba ana rawa kuɗi